Alshanin nan ne da ake ce ma Jeni cacar shi ne alamun sa suka kara bayyana a cikin makarantar boko ta S ta nan garin birnin Kwani a ranar Juma'a din nan inda yara ɗalibai mata suka rure da kuwace kuwace da buge-buge wa junansu, yayin da waɗansu ke faɗuwa niƙe kuma shugaban makarantar cewa da provisor Hassan Hani ya yi muna ƙarin bayani game da wannan abin da ya faru a cikin makarantar sa. Wannan al'amarin ya wakana misalin misalin karhe goma zuwa goma da rabi cikin wata kalasta ta premier a daga nan abin kuma sai yau wanzu kasan bakin da abin guda ya barsa kuwa kuwa kaga tana zuwa nisa duk wanda a cikin wannan hali zaka ga su ma nasu iskan ya bayyana abin wanda yau waka na yau nan da cs eh, ina jin tun dubu biyu da goma sha uku da muga irin wannan ban iya kididdige ma waɗanda abun ya buga saboda akwai wasu kwanta na sun kai suka ba ta da sun yi kuwace-kuwace suka dan jima suka tashi mai waɗanda dai suka shiga kowannan har da buge-bugen juna suna kai ishirin zuwa ishirin da wani abu sama dai da shekaru goma kenan wannan lamarin na bayyana aljanu a cikin makarantun kwaleji da sakandare a cikin garin birnin kwani ya zame ma mutanen garin wani hali na intaha kuma malam hassan hani ya yi bayanin irin matakan da suke son su ɗauka a cikin irin wannan hali mu matakan da muka ɗauka ba su huce abubuwan da suna annabi sallallahu alaihi wasallama ta karantar da mu shine yin du'a'i da karanta alkur'ani cikin makaranta su kuma ɗaliban in wannan abin ya same su karatun alkur'ani ne muke musu don mu samu mu kwantar da abun su samu lahiya su ta gidajensu irin dai abun da ayyuka ne sai in ce ni ban taba ganin shi ba saboda ka kaga tsakaninsu suna bugun juna wasu ma sun yi masu yi masu rauni kana ana ganin jini ga hanci ko ga jiki ga fuska sai namijin wanda ya dage kama su ma yaran ma ba da duka ba ka tunkara su dan akwai wanda kana tunkara su suna dan ba ɗauka maka position ta dambe kaga in kai mai tsoro ne sai ka kyali sai nan ga sai da mun kai kokowa sosai mun kai daga muka samu ka tsaye da mun ka tare abun sannan kuma muka kira uwaye su zo su ɗauki su ko kuma muka nemo ɗalibai wanda suka san uwayensu suka nemo su hadda ben kenan halimu muhammad shahararren malamin nan ɗan ƙasar faransa wanda ya shahara a duniya wajen korar aljannai an ka kawo a 'yan shekarun da suka gabata a nan garin birnin kwandi domin yin zama irin na ayi ta ta kare shi da waɗannan aljannun ko iskokin da suka haddabe ɗiya mata a cikin makarantun nan garin birnin kwandi sai dai har yanzu lamarin ana iya cewa ya gagari kundila haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.